Rundunar 'yan sandan jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya ta kai wani samame a wani katafaren kamfani da ake buga jabun barasa iri daban-daban haɗi kuma da wasu nau'ukan lemu daban-daban. Rundunar dai ta kama manajan kamfanin da wasu injimummuka da ake buga barasa da su daga birnin Owari na jihar Imo. Kakarin bayanin da wakilinmu Lamidu Abubakar ya aiko mana. A karon farko dai rundunar 'yan sandan jihar Imo da ke kudancin Najeriya ta samu nasarar kama wani katafaren kamfani da kan buga makekiyar giya ta bugi haɗi kuma da wasu nau'ukan lemu a wani kamfani da ke karamar hukumar Injaba. Alhaji Muhammadu Musa Katsina shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar kuma ga abin da ya shaidawa muryar Amurka dangane da wannan lamarin. Shi wannan dai da mai suna ah, Omenka abin da yake yi shine kamar da kai magana barasa da sauran ba ma barasa ba da waɗannan abubuwan da ake kira non-alcoholic kamar su eva da, da sauransu a wannan a gidansa inda yake yin wannan sarrafa wannan abubuwa har don morris da red label da kuma hennessy mcdowell everwine elliot baron lord and seaman da kuma wa'ansu ya kamar irin su biya har da coca kula mana yi coca kula yana fanta kuma a wata yakan iya hidda katin kamar wajen dubu a wata don ya ce yana da masu saya kwarai to ina kace da wannan abuwa har da Kano wannan mota da kan je har Kano a wasu jihohi na arewa a nan kuma kudu Lagos Port Harcourt Edo da dai sauran manyan manyan bin mamaki ne har ƙetarewa yake yana zuwa Togo da Kutanu duk ya sai da wannan abu kwamishina Muhammad Musa Katsina ya kara da cewar kamfanin na buga jabun magunguna da suka hada da amala na malaria da kuma procol na mura da dai sauran jabun magunguna Mr. Omenka da ke zaman manajan kamfanin dan shekaru 68 a duniya da ke buga jabin ababen da dama ya ce. Iga na ya omenka mana blade omenka ona kuna mamma, hune ya zo. Yana cewa ne wannan barasa mai kyau ce da nike yi kuma tana da rangwame kaga idan muka kai kasuwa jama'a za su samu sauki dalilin da ya sa muka buga wannan barasan kenan da sauran lemumuka saboda waɗanda ba su da ƙarfi su samu sauki saboda haka kaga buga wannan yana da amfani domin kaga kayan kasashen turai akwai tsada sosai ya kara da cewar ina da yawan ma'aikata kimanin goma sha tara a wannan kamfani kuma idan da kasuwa sai na buga kimanin katin dubu daya a wata shi kuwa wani basarake a yankin ya ce ah, na na enwere ihe na n'obodo m yana cewa ne a cikin harshen ibo lalle na samu labarin cewar yawa-yawan jami'an tsaro da 'yan jarida sun zo wannan ƙauyen shi yasa na ce to bari na zo domin in tabbatar kuma in gane wa ido na lalle na ga abin mamaki kuma gaskiya babu kyawu saboda ya kai kimanin shekaru takwas yana buga waɗannan jabun magunguna amma dai a gaskiya masarauta ta bata sani ba sai daga baya to koyaya jama'ar ƙauyen suka ji da wannan lamarin ga ra'ayin wasunsu n'ezie ihe mere eme obi arịa anyị mma bikos ụdịrị ihe na-ebute imebiri igbo ndị ọma aha n'obodo anyị wụ naijiria wannan yana cewa ne sunana Mr. Inzirin Mustapha gaskiya wannan bawan Allah da ya aikata wannan ɗanyen aiki ba kyawu amma kuma ya kamata jami'an tsaro su ɗauki matakan da suka kamata a kan shi Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Owori jihar Imo a Najeriya.